mun zo garin maiduguri ne domin mu jajanta ma mai girma gwamnan jihar borno da kuma al'ummar borno da shehun borno akan wannan ibtila'i da ya samu wannan ƙasa ta borno da garin maiduguri muna fatan ubangiji allah ya ji kan da suka rasu kuma asarar da aka yi allah ya mayar da alheri wannan ba ƙaramin al'amari ba ne in muka kalli irin zumuncin da yake tsakanin mutanen maiduguri ko borno da mutanen katsina muka ga ya dace mu taho da sarakunanmu da shugabanninmu na addini na majalisa na 'yan kasuwa domin mu jajanta ma al'ummar jihar borno muna fatan ubangiji allah ya mayar da kuma a hakan ne muka kawo 'yan karamar gudunmu a matsayinmu na jihar katsina da mutanen jihar katsina na naira miliyan 100 domin a taimaka ma wa'anda suka samu matsala a wannan iftila'i da ya faru allah ya mayar masu da alheri allah ya sada mu da albarkashi allah ya gafarta mu wa'anda suka rasa rayukansu